labaran Northern Hibiscus da DCL Hausa ta tsara. A cikin labaran za ku ji cewa mayakan kungiyar ta'addanci ta ISWAP sun daina karɓar takardun kuɗi na Naira a wajen karɓar harajin da suke karɓa a tafkin Chadi. Wata matashiya ta zargi saurayinta da amfani da kayan auren da ya kawo gidansu ya yi mata ciki. Ƙungiyar malaman jami'o'i ta ASU ta umarci mambobinta su wa koyarwa na kwana guda. Jarumin TikTok Mubarak Unique Bikin da kotu ta bulale a Kano ya ce tsoro ya sanya shi da na'ibinsa amsa laifin da ta same su da shi. An tsinci wani jariri sabuwar haihuwa da aka kunshe cikin tsumma aka jefar a jihar Neja. Yanzu ga labaran tare da ni nunan ba a Gabus Eridan. A arewa maso gabashin Najeriya, rahotanni na nuna yadda mayakan iswap suka daina karɓar takardar kuɗin naira daga hannun manoma da masunta da ke biyan su kuɗaɗen haraji inda a yanzu suke karɓar kuɗin sefa ana dai fassara matakin mayakan a matsayin wata dabara ta kaucewa raɗaɗin sauya fasalin takardar kuɗin naira da gwamnatin najeriya ta ayyana farawa rahotanni na cewa wannan mataki na gwamnati tuni ya jefa mayakan iswap cikin rudani a yankin tafkin chadi Wata matashiya a Kaduna ta zargi saurayinta da ya yi mata roman baka cewa zai aure ta har ta sakankance da shi. Ta ba shi kanta ya yi mata ciki. A yayin da take rajistar ƙorafinta a gaban wata ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam. Mai suna Rigar 'Yanci International a Kaduna. Matashiyar ta ce saurayin nata ya yaudare ta bayan da ya kawo kayan aure gidansu. Inda ya nuna mata cewa tamkar sun zama ɗaya ne. Daga baya kuma bayan da ya ga ciki ya shiga. sai ya zo gidansu ya kwace kayan auren da ya kawo ya ce ya fasa auren. Ina shekarar mu bakwai tare, ya da cha zai aure ni, muna tare ya mun ciki. Ya yi amfani da haka ya kawo kayan sa rana da kuɗin gaisuwa. Bayan haka sai ya zo ya amsa kayan shi yana kirarin a bashi kayan shi ya fasa. Matashiyar ta ce tsohon saurayin nata ya kawo mata ƙwayoyin zubar da ciki. amma dai har yanzu cikin na nan bai fita ba. Ƙungiyar malaman jami'o'i a Najeriya ASU ta shirya gudanar da zanga-zanga ta kwana guda a faɗin ƙasar domin nuna rashin amincewa kan matakin da gwamnatin ta aiwatar da tsarin babu aiki ba biya ga 'ya'yanta a lokacin da suke yajin aiki. Shugaban ƙungiyar ASU reshen jami'ar Legas wato UNILAC, Dr. Dele Ashiru ya tabbatarwa da jaridar Nigerian Tribune hakan. Dele ya ce za a gudanar da zanga-zangar ne a dukkanin reshen kungiyar da ke faɗin cibiyoyin jami'o'in gwamnati a faɗin ƙasar. Kungiyar ta ce za a dakatar da lacca a ranar domin nuna ƙin amincewa da matakin da gwamnatin ta ɗauka. A ƙarƙashin matakin dai, kowane reshe na kungiyar na da zaɓin tsayar da ranar da zai bijirewa shiga aji domin tilasta wa gwamnati biya wa kungiyar ta asu buƙatar ta. Kuna sauraron labaran Northern Hibiscus wanda DCL Hausa ta tsara. tare da ni nan ba a Gabus Eridan. Matashi Mubarak Unique Pikin da kotu ta yi wa bulala kan samunsa da laifin cin mutuncin gwamna Ganduje na jihar Kano ya ce tsoro ne ya sanya sa amsa laifin da aka same shi da shi. A cikin wata keɓaɓɓiyar hira da ya yi da kafar yada labarai ta DCL Hausa. Unique Pikin ya ce da shi da majabakinsa ba su ci mutuncin gwamna Ganduje ba. Matashin ya ce sun yi maraba da goyon bayan da suke samu daga jama'a. ciki har da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International. Lokutan da muka yi a tsare kafin ma gurfanar da mu a gaban kotun na ɗaya daga cikin abin da ya sa ma kai tsaye ma muka amsa domin muna ganin cewa ma tun da an tsare mu tsawon wannan kwanakin ma kafin ma mu amsa in ma mun ma amsan dai ci gaba za a yi da tsare mu in kuma ba haka ba ko kuma wani abu makamancin haka to abin da ya sa muka amsa kenan sannan kuma da kwarjini na idan mutane a lokacin da muka zanci kanmu a cikin wannan kotu. Mubarak Unifikin dai ya ce yanzu zai tattauna da lauyansa domin ganin ko akwai yiwuwar ɗaukaka ƙara da zummar janya hukuncin kama sa da laifi da aka yi da ya ce ka iya hana shi samun aikin gwamnati ko riƙe wani mukami a nan gaba. Mazauna unguwar Poly Junction da ke kusa da kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya ta garin Bidda a jihar Neja suka tsinci wani jariri sabuwar haihuwa da aka jefar da shi a gaban wani masallaci. Jaririn da ake zargin cewa wata mata ce ta jefar da shi, wadda har yanzu ba a tantance ta ba. An same shi a nannaɗe cikin zanin goyo, kuma ko cibiya ba a yanke masa ba, inda aka sanya shi cikin buhu. Idris Danjuma, wanda ya bayyana hakan a shafin sada zumunta na Facebook, ya ce an samu yaron sabuwar haihuwa a gaban masallacin da suke sallah. kusa da gidansa da ke bayan mabur bayan Poly Junction Bidda. Ƙarshen labaran Northern Hibiscus kenan, wanda DCL Hausa ta tsara. Ni ta nunin ba a gabus Eridan, ke fatan za ku kasance cikin ƙoshin lahiya.